kamar yadda aka al'adanta an buɗe babban taron na democrat ne tare da jawabai sakonni da kuma matsayar delegate daga wurare daban-daban kan tsayar da 'yar takarar ta shugaban ƙasa da mai mara mata baya tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar a zaben shekara ta 2016 hillary clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka gabatar da jawabai a ranar ta farko inda ta mai da hankali kan halaye ɗabi'u da kwarewar da suka sa 'yar takarar jam'iyyar kamal harris ta fi cancanta da shugabancin ƙasar. ta ta'allaka a fafutukar ta Harris da gwagwarmayar da ta yi a matsayinta na 'ya mace tana mai cewa su biyun su nuna irin yadda mata a Amurka suke gwagwarmaya wajen samawa al'umma 'yanci. I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say, keep going. Shirley and Jerry would say, keep going. Clinton wadda ta sha kayi a hannun Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben na shekara ta 2016 a cikin jawabin nata ta caccaki trump ɗin da ke neman wa'adin mulki na biyu a zaben na bana musamman kan manufofin sa da ta bayyana a matsayin na biyan bukatun kai a maimakon ƙasa a lokacin wa'adin mulkin sa na farko. story of my life and the history of our country is that progress is possible but not guaranteed. ta ce labarin rayuwata da tarihin mu shine ana iya samun ci gaba to amma ba tabbas dole sai mun yi fafutukar samun nasara kuma babu gajiyawa a kowane lokaci akwai zaɓi shin za mu yi gaba ne ko kuma za mu dawo baya hillary clinton matar tsohon shugaban ƙasar amurka bill clinton wacce ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen amurka a lokacin mulkin barack obama ta amince tare da bayyana goyon bayanta ga takarar kamala harris tun ranar da shugaba joe biden ya bayyana janyewarsa daga takara tare da nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa. Jawabin shugaban kasar Joe Biden ne ya rufe zaman taron na farko inda ya jaddada cewa matsayarsa ta janyewa daga takarar zaben tana da nasaba da kishin ƙasa da kuma kare muradun ƙasa. Are you to vote for democracy Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? rana ta hudu kuma ta ƙarshe ne ake sa ran Kamal Harris ta yi jawabin amincewa da tsaye da ita takarar shugaban ƙasa. Amma kuma kafin nan manyan shugabanni a jam'iyyar za su gabatar da nasu jawaban ciki har da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da ma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa Tim Walz. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC.